الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى وإن دسكي سورة رمو دكلمو أديد وإن اللوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 23 ga watan ramadan ne hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da shashi daga watan biyar shekara 2020 a yayin da muka fara karatun littafin a ƙa'idu a al'isne a shari'a su'alun wa jawabun na babban malami Profesor Abdulrahman bin Sa'ad muna roƙon Allah ta'ala ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon ta mun karanta muƙaddimomin malamai guda biyar wato wato sahibu samaha a sheikh salih bin muhammad al da kuma sahibu samaha a sheikh abdullahi bin muhammad al-gunaiman sai kuma samahatu sheikh abdullahi بن عبد العزيز الجبريل جبرين سلسيكما واتو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود سلسي صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يوضع مفارقة انت مقدمة الشيمي للتابو ما لن مقدمة واتو الطبعة الأولى مقدمة بغم فاركو alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai dan Allah ya cancanta a gode masa wassalatu wassalamu tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ala asharafil anbiya'i akan mafi daukakar annabawa wal mursalina da manzanni na Allah subhanahu wata'ala kamar yadda alfazazi yake faɗa yake cewa afin rusuli man bil hashimi yushabbahu yanzu ba wai cikin gama garin mutane ba a cikin manzannin Allah ma man bil hashimi wane ne wanda ya isa a kwatanta shi da ɗan ƙabilan nan ta banu hashim wane ne shi sai ci wato haramun alaihin narun kalbin a habbahu duk zuciyar da ta so manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta gaske to haram ne a je lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya kona ta don me yace saboda rasulun karimun ma a saƙartu rabbahu manzo ne mai karanci da ɗai bai taɓa saƙa ma Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa yake uiddu li ahwalil qiyamati hubbahu fa hasbi fali minhu malazun wa malja'u sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malayin ce amma ba'du bayan haka فأدا أن سبو دباير و لبعد ما أوجب الله أبن ألا يوجب كامنا من البلاد نئس الدسع عن الله والبيان لكم بيان حكى ألا يطور والنبو النووي غدابي ألا يأتي بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم kuma wallahi annabi ya yi bayani ya isar da saƙon Allah sannan abu na biyu akwai at-tabligu din ya ayyuhar rasul ballig ma ma din al-ismul mawsul ne ya kunshi duk abin da Allah ya ce annabi ya isar da saƙon Allah ya isar shi yasa a hajjatul wada in ne abu sai ya wai goye kalli mutane ya ce hal ballaktu na isar da saƙon Allah in suka ce eh sai ya ce Allahumma shahad Allah ka shaida na isar da sakon Allah kuma kamar yadda muka sha faɗa wa'azin nan faɗa ake yi fa ba fa dole ba ne ka yadda amma ka sani ana yin sa ne uzuran a nuzura ne mu abin da ke kanmu mun faɗa dama ka yadda ko kakka yadda wannan ba aikinmu ba ne wannutsi da kuma nasiha wal irshadi da kuma shiryarwa wadda a wata ilil haske da kuma kira zuwa ga gaskiya wata wasi bihi da kuma yin wasiya akan gaskiya ɗin don ita ce ka'idar da Allah ya dora masu imani da yace ce wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wad dilalati alayhi da kuma nuni akan gaskiya din wa bazl al asbab da kuma bayar da duk wani sababi da dafi shururi wanda za a tunkuɗa sharruri anil muslimina daga barin al'ummar musulmi wata haziri da yin gargaɗi da kashidi da jan kunne min ha dangane da kowane irin shari da zai tinkara al'ummar musulmi hatta ta kuna ummatul islami har sai al'ummar musulmi ta kasance kama a radallahu kamar yadda Allah yake nufi min ha daga gare ta ummatan mutamasikatan al'umma ce mai riko da abin da ya kamata ta yi riko mutarabitatan sannan ya zamanto tana ribadi mutarahimatan tana da alaƙa da juna sannan tana tausiya wa juna da haka tadinu bil islami tana yin addini na musulunci kuma musulunci ya zama ingantacce wanda annabi da sahabbai suka yi fi itikadan wajen abin da ya kamata mutum ya kudarci wa kaulan ya faɗa wa amalan ya aiki mutamassikatan bil a ash tana rike da wahayi guda biyu masu daraja alkitab wa sunna wa'annan wahayin su ne wahayin Al'ƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunna saboda tsadarta da kimarta za ku ga cewa yanzu an kai kimar da hatta su yan shi'an wai da awa suke so ma ahlus sunna ne tijjani samawu ya rubuta littafi wai shi a hum a halin suna kai kajirin Allah wai hum su ne ma a halin sunna la ta taƙa sama ha al'ahawa'u kada son zuciya ya zo ya rarraba ta sannan wala ta mufu ilai al'afakarun haddama sannan kada ya zartu zuwa gare ta tunani wanda yake zuwa ya ruguza wala ya bulugu min al'ada'u mablagahum kada ya zamanto maƙiya su kai zuwa gare su ta inda ya kamata su kai zuwa gare su kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah yake ce wa ya atasin billahi duk mutumin da ya riko da Allah faqad hudiya ila siratal mustaqim an shiryar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya wa qala ta'ala Allah ya ƙara faɗa yace wa anna hadha sirati mustaqiman wannan ita ce hanya ta ce fattabi uku ku bi shi wala tattabi'u subula kada ku bi kananan hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili sai raba ku da wannan hanyar tawa zalikum wasaqum bihi wannan wasiya ce Allah ke muku la'allakum tattaquna ko za ku bi tsoron Allah da haka maganar wasiya da suke ta cewa an yi duk wannan maganar banza ne ƙarya ne in suna so su ga wasiya su koma Qur'ani banda wa'annan ayoyin da ya faɗa a guda uku duk inda ya faɗa zai ce zalikum wasaqu sannan Allah ya dinkule gabaki da ya ce wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah to shine malamin yake cewa qad musulmai sun kasance alama ba asallahu bihi rasulahu akan abinda Allah ya aiko annaba da shi min alhuda na shari'a wa dinil haqqi da kuma addinin gaskiya almuwafiq wanda ya dace li sahihil manqul ga abin da yake ingantacci wanda aka ciranto daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sarihil ma'qul da kuma abin da ya dace da hankali lafiyayye falamma qutila amirul mu'minina lokacin da aka kashe amirul mu'minina al-khalifatu ar-rashid wato khalifa shirayi Usman bin Affan to daga nan wa atil fitnatu sai fitina ta faru faqtatala almuslimuna bi siffaini wannan idanyo aka yi rikici a siffino aka yi a jamal wato wa waka atil fitnatu sai fitina ta auku فاقتتل المسلمون بسفين sai musulmai suka yaƙi a siffinu sai kuma jamal wannan tarihi ne wannan mun shayin shi a littattafanmu musamman cikin littafin hukubatun minar tarihi da kuma littafin a alfitnatu fi hayatul anbi ya'i was sahaba matsalolin da suka faru mai janyo wannan kisan da aka je aka wa na usman yana shugaban musulmi na duk duniya yana sarkin annabi muhammad aka samu wasu mutane suka zo gida suka yi attacking din shi yana karatun qur'ani da azumi a bakin shi a gaban matar shi suka kwantar da shi suka yanka shi nan ne asalin inda fitinar ta fara to a wannan lokacin ne sai mara tsatil mari sai mai fita ita kuma ta fito wanda ya san tarihin ya san cewa sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yana rikici da su sayyidina muawiya a matsayin yan tawaye ga gwamnatin musulunci shi kenan sai kuma kawarin suka fito suka ce da bangaren sayyidina ali da bangaren muawiyan da yake rikici da su duk kafirai a ƙasa yake cewa almarikatu laqabun min alqabil khawarij ita marika laqabi ne daga cikin laqabban khawarij والخوارج سوكما خوارج هم الذين خرجوا سون وإن سكي تاواي عن علي سكبر سيدنا علي عليه السلام بعد التحكيم bayan ya riga ya hukunci akan bayan kissa ta hukunci da akari faqatalahum ali sayyidina ali ya ke su yawman naharawan a naharawan wa qad amara an-nabiy bi qitalihim annabi yayi umarni ya ce a yake su amma a sani idan an samu mutanen da suka zama khawariju to yaƙarsu yana hannun hukuma ne ba yana hannun ɗaiɗaikun mutane ba ne wannan shi ne abin da ya faru sai yake cewa wato fil ahadisu sahiha fafi ne a cikin bukari da musulun akwai asharatu ahadis fihim a sanar da imamu ya kawo hadisai guda goma wanda ya magana akan khawari al-imamu al-bukhari ya rasu hijira 256 min ha salasatun ciki akwai guda uku wato wa akharaja al-imamu muslim al-imamu muslim ya rasu hijira ɗaya ya fitar da sa'ir ha ragowan hadisan idan mutum yana buƙatar ƙarin bayani yau zaro za a duba sharhu tsahawiya na imamu tsahawi a shafi na biyar da 530 libin abil'is alhanafi sultan al'ulama ya maga ya kawo wato wanda ya rasu hijira da 792 wasaƙa ha jami'a al'imamu bin al'ayyim ya koro hadisan duka ibn al'ayyim wanda ya rasu hijira bakwai da 751 fi tahdhib sunan a mujalladi na hudu shafi na ɗari da shafi na uku sannan wayun da rufi a qa'idihim wa fi raqihim in mutum yana so ya kalli aqidun su kawarish da kungiyoyin su ya duba alfarqu bainal firaq a shafi na 82 wa ma a lil bagdadi al-khatib al-baghdadi wanda ya rasu hijira 428 al-faslu a majalladi na biyar shafi na ainihin wato 51 da shafi na 60 56 libn hazam sannan wanda ya rasu hijira 440 da sannan akwai littafin wanne a al'amujalladi na ɗaya shafi na 146 wa ma ba da halin shahar sani wanda ya rasu hijira da da arba'in 448 wannan su ne akan abin da ya shafi khawarij to shi ne ke cewa wato mara almarikatu mai fita sai ta fita allati qala fiha nabiyullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda annabi ya faɗa akan ta yace tamruku tamruku marikatun mai fita za ta fita inda furqatun min muslimina lokacin da wato wata jama'a ta musulmi ta rabe ala ragami fi unufin rafida akan tilmar hancin in shi'a ko suna so ko ba sa so bangaren sai da na ali musulmi ne kamar yadda bangaren sai da na mu'awiyya musulmi ne ya kutulu ha aula ta'ifatai ne bil haƙƙi ɗaya daga cikin ɓangarori guda biyu da suka fi dacewa cancanta da gaskiya za su yaƙi waccan marika ɗin don haka sai ya zamanto al'imamun ali alaihi salam shi ya yaƙi wa waɗannan mutanen wannan hadisi rawahu muslim min ya abi saidin al ya kawo shi kitabun zaka babu zikirin kawarijin wasu fatihin. babin da ke magana akan ambatan khawarij da kuma sifofin da khawarij suke da shi da haka sai ya ce wa kana muruquha shine fitatti ya kasance ne lamma hakama da hakamani yayin da masu hukunci suka yi hukunci bangaren sayyidina Ali da bangaren sayyidina Muawiya wa tafarraqa an-nasu ala ghairi ittifaqin mutane suka rabu ba akan ainihin wato ittifaqi ba ثم حدث بعد بدعة الخوارج sannan sai ya faru bayan bid'ar khawarij bid'ar tashayyu bid'a ta shi'anci da haka zamu ga cewa a ƙasa yace yun garu za a duba min hadis sunnatin nabawiyya da Sheikh al-Islam Ibn a mujalladi na wato shafi na 219 da shekul islamu bin taimiyya ya rasu hijira 728 kamar yadda muka faɗa a wancan ragowar karatun shek muhammad bin abdullahab yana daga cikin malaman da a wannan karnin daga karnin sa har zuwa yanzu ban san wani malami da aka yi masa ƙage da shari a duniya ba kamar shi to haka kuma shekul islam bin taimiyya amma <coughs> alhamdulillah ta yadda maƙiyansa ma sun yadda cewa malami ne waƙar ƙalar shekuna abdullahi al-gunaiman a ya ce malamin mu ya faɗa abdullahi al-gunaiman fi muƙaddimar tattisari hilimin hada suna a muƙaddimar da'i shi abdullahi al-gunaiman ya karanta min hadis sunnatul nabawiyya na shekul islam bin taymiya mujalladi 7 ko takwas daga farkonsa har karshen sa sai ya fahimci hakikanin matsalolin da suke da alaƙa da raddi ga shi'a to ba su wuce wannan mujalladi ɗayan ba saboda shekul islamu bin taimiya in yana raddi ya zo kan wata matsala to sai ya fita ya tafi kawo wasu dalilan sai ka manta cewa magana shi'a yake yi wannan yasa wani lokaci littattafansa suke wahalar karatu ga wasu da haka yana da kyau ɗalibai wannan muktasar ɗin da shi abdullahi guniman ima yadda shi mujalladi ɗaya ya ɗauke iya abin da yake da alaƙa da raddi ga shubuhoyin shi a mujalladi ɗaya yana da kyau mutane su neme shi allah ka takawa dakta abubakar bin ninku da alheri da ya sa wannan littafi yana karantar da shi kuma duk wanda allah ya sa ya samu lokaci ya bibiyi wannan karatun nasa yana da amfani gaskiya mubayyanan ahammiyatahu yana mai bayanin muhimmancin sa yace fa inna man fa inna min hadi sunnatin nabawiyya yace min hadi sunnatin nabawiyya fi naqli da'awar rafida wal qadariyya wajen wato warware da'awar ɗan shi'a da kuma qadariyya min a'dabi kutubil imami yana daga cikin mafi girman littattafan wato shugaba المجاهد al-Musabir. shugaba mujahidi mai haƙuri mai dauriya da haka shekul islam ahmad bin abdulhalim bin abdulsalam bin taimiya wa ƙadina da lafihi anil haƙƙi wa ahalihi da haka ya riga ya ainihin wato kariya a cikinsa akan gaskiya da ma'abuta gaskiya ɗin akan ci nadala da ma'anan hamahu dafa'ahu ko dafa'a anhu ko barahu sai yake cewa wadahada al-batila wa fadahahu sannan ya darka ki banna ya kunyata bannan kamar yadda Allah ya ce wa ma nursulil mursalina illa mubashirin wa mundirin wa yajadilu alladhina kafaru bil batil liyudhilu bihi al kadu wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa sai ya ce wa shababul islam yau. matasan musulunci yanzu bi a masil hajjati suna cikin buƙatuwa matsananciya ila qira'ati hadal kitabi zuwa ga su karanta wannan littafin wa ma'arifatin mu'tawahu da kuma sanin abin da wannan littafin ita tara haisu ta yadda a tsallar rafidu ko rabdu ta yaya aka yi shi an ci ya bullo ya leƙo kai ala kulli baladin min biladil islami akan kowane gari daga cikin garuruwan ainihin wato musulunci wa gayyaraha bi wajhihi alkari sannan ya canja garuruwan da fuska wacce take mafi muni abin kyama wa kashara an an ya bihi alkaliha sannan ya ainihin wato yayi ya bayyanar da haƙoransa wa'inda laɓa suka rufe wa alqa ilahu ya jefo igiyoyinsa da tarkonsa amma man a ya hakikata hu gaban duwan da bai san haƙiƙanin addinin musulunci ba muzhiran raira mubtinan wato mazharan ghaira mubtinin daidan kullu munafiqin muhta mufsidin khattalin da aka sai zamanto mabayyana ne wato wa alƙa haba'ilahu amama man la ya'rifu haqiqatahu wato mazharan ghayra mubtinin bayyanar da ba wai a yake ba fa sai zamanto shine daidana kullum munafiqin mufsidin khattalin sai zamanto addinin shi a sai zamanto kamar wata al'ada ce na kowane munafiki akan ce daidana ya zamanto in an ce min adatihi wa da'abihi in abu ya zamanto al'adar mutum da ɗabi'arsa sai zamanto ɗabi'a ce na kowane munafiki mufsidi hatta wanda yake ainihin wato mayaudari faktar rabihi man ya jahalo haƙiƙatahu wanda ya jahalci hakikanin mai shi an cinna sai ya rufu da waɗannan mutanen wa man ya kara misl hadha alkitab da wanda bai karanta wannan littafin ba to shine malam yake cewa daga bid'al khawarij sai bid'at tashayyu wata taba a khurujil firaki to daga nan sai kungiyoyi suka ci gaba da fitowa kama akhbara bidalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda annabi ya bada labari fi iddati ahadisa a cikin hadisai da yawa minha daga ciki ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبيات افترقت اليهود يهودا وسنكر كسو على إهدي وسبعين فرقة سنكر سجدا سبعين دليا وافترقت النصارى على إهدا وسن على إهدا أو سنتين وسبعين فرقة جدا سبعين دبيو وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة وأن الأمة ذاتك سجدا سبعين دبيو دأكو وقد خرج التشيع من الكوفة وأن حديث ديكاو يسي رواه الإمام أحمد الإمام أحمد يا رسول هجرة دلي بيو دا أربعين دا أتكم مسند ننسى لهكا حديثي ميلان باتدبو بيرد دلي ترى دقومة وقال الشيخ الإسلام بن تيمية عن حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة يأتي حديث صحيح مشهور في السنن والمصالح wannan ya faɗe shi a majmu'ul fatawa mujalladi na uku shafi na ɗari uku da arba'in da biyar to shi ne yake cewa wa kad kharaja tashayyu fil min al kufati shi an ci ya fito daga kufa wannan maganar ibn ya yayi ta ita ma cikin majmu'ul fatawa a mujalladi na ashirin shafi na ɗari uku da ɗaya lamba lamma a fi akhbari shi'a saboda haka ne yayin da ya zo a cikin labarin yan shi'a ma'anan hadisan da suka rubuto bi annaha lam yaqbal da'awatuhum min amsar almuslimin illa al-kufa cewa ba wanda ya karbi da'awarsu walidhalika jaa fi akhbari shi'a ya zo a cikin labarai akan matsalar shi'a cewa sanda matsalar ta fara lam ya da a wata min amsalin musulmi na illar kufa kufa ce kaɗai ta karɓa zakara a shekud daula a safawiya muhammad al-bakir shi muhammad bakir ya faɗi wannan ya rasu hijira dubu ɗaya da ɗari da goma sha ɗaya an abdullahi wato an abi abdullahi ƙale yake ta inna allaha farada tana ala ahalil amasir ko ala ahalil amsari Allah ya farlanta wulayar mu akan mutanen birane falam ya kabalha illal kuba babu wanda ya zai karɓi wannan wulayancin sai mutanen kuba wannan ya yi ta a cikin bihar anwar jami'a lijirar a al'imma a mujalladi na ɗari wato shafi na ɗari biyu da hamsin da tara babi na hadisi na ainihin wato bakwai babu fadlu ziyaratihi salawatullahi wa salamuhu salawatullahi alaihi wa salatu indahu wa salawatullahi alaihi wa salatu indahu da kuma yin sallah a wajen shi haka ya kawo wannan Muhammadu al-Bakir al-Majlisi yana cikin malamai da suke da lisan mara kyau wajen faɗan maganganu baƙaƙe akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yake da littafin Biharul Anwar ثم انتشر بعد ذلك في غيرها sannan daga nan a cikin wasu garuruwan sai bid'at tashayyu ta yado kama akhraj al kama kharaj al irja'u aidan min al kufa kama yadda aqidar murji'anci daga kufa take wa dhahara al qadar sai ga kadariyanci ya bayyana waɗanda suke da kwata-kwata ko kaddaran ma ba su yarda da ita ba daga kufa wani itizalu sai aqidar mu'tazila daga kufa wan nusu alfasid min albasara wato da'awar gudun duniya batacce daga basara wa zaharat tajaqum jahamiyanci ya bayyana min nahiyati khurasan daga bangaren khurasan wa kana zuhur hadhihi albid'a wannan bayyana wannan bid'a ya kasance ne bi hasabil bu'd an dalin nubuwati wargwadon yadda mutane suka yi nisa daga gidan annabta wato daga garin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taso kowa ya san cewa Madina da Makka nan annabi ya taso nan kuma ya kamata a fara samun addini ingantacce to dama annabi ya taba nuna iraki da sunan nazir ya ce hahuna ya tsulu ƙarnin shaitan da aka za ku ga duk waɗannan bala'in daga nan suka fito wannan maganar shekul islam bin taimiyya ya yi ta a mujalladi na ashirin shafi na ɗari uku da shafi na ɗari uku da ɗaya ya ce a Talatan mu watan ta shiru. babu yadda za a kaga bid'a na ƙaruwa tana ci gaba illa fi zillil jahali sai a ƙarƙashin inuwar jahilci wa gaibata ahalin ilmi wal iman lokacin da masu imani mabuta ilimi suka fako da masu imani sai kaga bid'a tana yaduwa shi yasa tsakani da Allah kun ga wannan wajibin da ke kanmu kamar yadda na sha faɗa wallahi ba wanda suke da ƙalubale irin ahli sunna saboda kamar yadda ya faɗa illa fi zillil jahali mu koma ƙauyukan mu mu gani sai Allah ka ara mana lokaci kamar yadda ya zama wajibi gare mu makarantar anan haka ya zama wajibi ga kowane ahlus suna ya dinga jin cewa ƙauyakun nan suna da masuliya a kanmu. in kana cikin birni ba a je an karantar da mutanen wajen gari ba to da su za amfani a shigo da su gari a hana ka zaman lafiya sai ya ce wani zalika qala imam saboda haka ne alimam ya faɗa ayyuba ne. wanda ya rasu hijira ɗari da talatin da ɗaya ya ce min sa'adatul hadasi yana daga cikin arziki wanda masu sababbin shekaru suke samu wal'ajami da ko mutanen da suke ajamawa ne ba larabawa ba an yi wafika humullahu lil'alimi min ahalus sunna Allah ya masa taufiƙi su samu malamin da ya san sunna ya tsaya don ya karantar da su wannan ya kawo ta cikin sharhu usuli sayar usuli itiqadi ahli sunna na al-imam al-lalaka'i al-imam al-lalaka'i a mujalladin din shafi na 60 ya rasu hijira 400 da ainihin wato 18 wannan shine to shine malam yake cewa wadalika li sur'ati ta'assur ha'ula'i wannan ya faru ne saboda saurin tasirancin waɗannan bi a asirin fitanaki da zaman nan fitinan nan wal da bid'a li da'ati qudratihim saboda raunin ikon da suke da shi alama arifati dalaliha akan sanin batanta wakti shafi a ha da kuma yayi tsiraicin bid'ar da ta taso to da haka zamu ga cewa malam ya fara gashi ana nuna min lokaci yayi da haka insha Allah zamu tsaya anan ko mutane su yi haƙuri halka ɗaya kawai za mu yi gobe ma ci gaba insha Allah ku bi hadar qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh